Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya soma gabatar da labarai. Masu raro Asumana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shiri muna dauke da bayani kan shirye-shiryen shiga makaranta da 'yan makarantar lise za su yi a ran 15 ga wannan watan na Satumbar. gwamnatin nijar ta amince da yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya dangane da yanayi a shirin musamman muna ɗauke da bayani kan shirin waye kai dangane da tsarin iyali a maraɗi ga labarin ɗaya bayan ɗaya a yayin da ya rage kwanaki hudu a gudanar da sallar layya jama'a na kurara zuwa kasuwar dabbobi domin sayan ragunan layyar wasu na sayan ragunan ne kwanaki da dama kafin sallar su kuma ci gaba da kyaya su Yaya ake tattalin rago a fannin ciyarwa? Alan Adeka, sakatar janar na kungiyar jama'an ma'aikatar kula da kiwo, Supra, ya yi wa Umar Hamma karin haske. Abin da ya shafi cimakar dabbobi a gaskiya duka wanda ya sai sa, to ya kamata ya rinka la'akari da abincin da ragon ya saba ci tun daga wanda ya yi zaman kiyonsa. Kenan idan ba a san abin da ragon ya saba ci ba to akwai matsala saboda watakila ana iya tilasta ragon ya rika cin abinci da yawa alhali bai saba da haka ba. Ya kamata a rinka ba su ciyawa kaɗan-kaɗan saboda kada su yi zawo har su rami. Kenan ya kamata a rinka ba su ciyawa dawa kaɗan-kaɗan ko kowar wake ko kowar gujiya sannan kuma a kiyaye ba su hatsi. Amma kamar yadda na faɗa ne daga fara, a daina tilasta musu cin abinci watakila ba su saba ba. Don haka a rika ba su abinci a hankali da ya shafi ciyawa da dai sauran dangin abinci. A ran shabiyar ga watan na Satumbar ne ɗaliban makarantun lise za su yi shigar makaranta na shekarar karatu na wato 2016-2017 a dufaɗin ƙasar Nijar. Kwaya ake gudanar da shirye-shiryen shiga makarantar a jihar Yamai daraktan ma'aikatar ilimi a makarantun sakandare na jihar taya mai sakare hima barkire ya yi wa gungun muhammad dantani karin bayani le preparatif Shirye-shiryen komawa makaranta yana farawa ne da raskunan abubuwan da aka yi a shekarar da ta shuɗe shine na juyin ɗaukar darasi zuwa wani aji ga ɗalibai wanda tuni mun kammala tsarin. Sannan kuma akwai kwamitin shawara na tsara kowane malami inda ya kamata a kai shi domin ya bayar da karatu. Shi ma mun yi shi yau kwanaki goma kenan. Yanzu kuma ofishin ministan da ke kula da ilimin makarantun boko sashen sakandare sun kawo muna kayayyakin karatun boko a mu domin kun san sha biyar ga watan satumba ne ɗaliban sakandare za su koma makaranta kenan mun shirya kawai ranar ce muke jira malamai na jihar yamai ba mu da bashi tsakanin mu mun biya su har ma na wata augusta duka mun biya kenan ina tunanin babu wata matsala da zai iya dabaibaye soma karatun boko ranar goma sha biyar ga watan satumba. Zakar Hima Barkira kenan shugaban ma'aikatar da ke kula da makarantun sakandare ta jihar Yamai. Ɗaliban makarantun koyon sana'a da fasaha sun ɗauki matakin ƙauracewa shiga makaranta na shekarar 2016-2017 tare kuma da dakatar da shiga cikin harkokin jarabawar BTS ta Ɗaliban sun ɗauki wannan mataki ne a yayin wani taro ta hanyar wata da ƙungiyar su ta ptn ta kira a makarantar koyar da ake likita ta NSP a yau da safe. Nasiru shi shine sakatare janar na ƙungiyar ya yi wa Musa Hassan ƙarin bayani. mun ka ce wannan shiga ta cewa dawowa 'yan lakwal mu hasa ba za mu yi ba inda ba a samun matsalolin mu mahita ba na biyu muka ce wannan examen da ake yi kowane shekara da ake ce ma bts wannan gwamnatin nijar ce shiryawa ba mu koma cin shi saboda cuku-cuku ya faru da wancan examen wanda ya huce danganta da matsaloli wanda ya samu muka ce ba za mu koma kalasussuka ba da yau wata shida da muke biyan gwamnati da ba a nan gari biyan 'yan lokal kala su suka wanda ya kamata mu yi karatu su shekara biyu baya an fara gine-gine har yau ba a kare ba bancin wayannan muna da matsalolin diplomukan mu wanda aka gama karatu aka tura ma minister har yanzu ba a same su ba in kun ka doka kuma ga matsalolin mushannin mu bancin wayannan duka akwai matsalolin wanda muka ce to lalle babu hanya ta kewa mu mu koma cin kalasuka yakin da muke yi ne muke saboda duka 'yan makaranta su zama daidai Nasiru Munkala kenan sakatare janar na kungiyar UPTN. E magoya bayan jam'iyyar Lumana na jihar Yamai sun fidda wata sanarwa dangane da yanayin rayuwar al'umma da kuma na siyasa a ƙasar nan. Magoya bayan jam'iyyar sun ce yanayin ya taɓarɓare tun wani lokaci inda suka ambato matsaloli da dama. Yakubu Narwa kusa ne a biran magoya bayan jam'iyyar Lumana a reshen Yamai. bisa hanyar tattalin arziki mun gani wannan iko bai kula da commerçant domin kawai ya zo ya kawo bolore ya sa ba da wani lissahi tsakanin 'yan mu ba don saboda a cika ma bolore burinta kuma muna goyon baya waɗanda an ka yi ma wannan tasuwa wanda ba bisa hanya ba da gubernar na yame ya yi ido ruhe lalle muna kama musu kuka wanda suke ciki bisa kai ga zamantakiya kuma na jama'a akwai wasu ma'aikata wanda sun kai yanzu watanni da yawa wanda ake ce ma 'yan kwantaragi an gaza biyan su domin ƙasa ta shiga cikin wani hali wanda ba a san kaka za a yi ba ma'aikata na komin-komin su ma sun kai wajen dubu nawa wanda aka kore su daga aiki a kai tsaye ba da wani dogon lissahi ba da an kai kawai an ce musu aikinsu an tsaida. Yakuba Narwa wato na jam'iyyar Lumana reshen Yamai. A taron majalisar mintoci da ya gudana a jiya gwamnatin Nijar ta sa hannu kan yarjejeniyar su dangane da yanayi da kasashe da suka yarda da kundi na hudu na majalisar ɗinkin duniya a yayin wato taron COP21. Daraktan zartarwa na kungiya mai zaman kanta ta GPA masu fafutukar kare muhalli Sani Ayuba ya yi muna wato bayani akan muhimmancin wannan mataki da kasar Nijar ta ɗauka. Ƙasar Nijar kamar yadda ake faɗa tana daga cikin ƙasashe da ba su ci gaba ba, sannan kuma tana daga cikin ƙasashen da ke cikin hamada, inda canji yanayi ya yi ƙamari ƙwarai da gaske. Amma a game da yi wa wannan ƙuduri gyaran fuska za mu samu sabbin hanyoyi na zamani da kuma kuɗaɗe a kan tsarin ci gaba da ke da nasaba da yaƙar canjin yanayi. Eh gaskiya Nijar tana daga cikin ƙasashe da suka ajiye takardu da suke fafatukar riga rigakafi akan canjin yanayi kuma tsari ne da ya kumshi duka bangarori da kuma tallafin da ya kamata a samu muna tunanin amincewa da yarjejeniyar paris za ta baiwa ƙasar niger damar samun tallafi akan yakar dumamar yanayi da kuma tallafawa jama'a a shi aka kawo ƙarshen wasannin su kaɓe karo na goma sha hudu a gidan matasa da al'adu na tilibiri a tsawon kwanaki biyar 'yan wasa 180 da goma da suka fito daga jihohin Nijar da sauran kasashe kamar Senegal, Cote d'Ivoire da Togo sun fafata a raye-raye na gargajiya. Shugaban waɗannan wasannin Sumana Tinni Wankwai ya yi ƙarin bayani kamar haka. Yau shekaru goma sha hudu kenan da ba a taɓa fashin yin wasannin ba. Abin farin ciki ne a gare ni, ganin cewa ni ne nake jagoranci waɗannan wasanni. Don haka na yaba sosai, na san da yawan yankuna albarkacin wasannin su kabe. Bayan shekara dubi da takwas, gashi a wannan shekara kuma mun sake dawowa a Tilabere. Abu mahimmi a cikin wannan wasanni a wannan shekara a yau shekaru goma sha hudu kenan da muke tsara waɗannan wasanni. Muna tura wa Senegal goron gayyata amma ba taba halarta ba sai a bana sannan kuma sun yaba sun ji daɗi sosai abu na biyu kuma da ya fi sha hankali na shine yadda jama'ar tilaberi suka fito da fifi mun ji daɗi sosai taron yayi eh, sumana wanko kenan shugaban wasannin su kaɓe a hirashi da wakilinmu na musamman muktar hamadu a yau ake soma wasannin olympic eh, wato paralympic na nakasassu karo na goma sha biyar a birnin rio de janeiro na kasar brazil bayan da aka yi bikin kaddamar da wasannin a jiya domin samun karin bayani akan tsarin ko kuma yanayin da 'yan wasan nijar ibrahim yabu da bilkisu mamadu suke ciki tarnan fudai ahmed ya tuntuɓi shugaban tawagar nijar haruna usman ta wayar tarho yanzu haka muna tashar brazil rio de janeiro kuma gasar nan da ake nana nakasassu waɗanda za su fice mu eh, kamar ibrahim yabu da balki Muhammadu amadu suna shirye eh, tun hudu ga watan Satamba aka fara gurza su wannan technician da muke da shi da wani mataimakin mu ɗan ƙasar Amurka suna nan da taimaka muna eh, yaran namu da yanzu haka suna shirye kuma suna da gurin da cewa su samun mana medal eh, saboda mu na Nijar ta samu ɗaukaka kuma eh, muna ce muku yaran namu da ba gajiya babu kullum dai suna shirye ana gurbin su da ya kamata saboda wannan gurin namu cika. To Abubakar Musa shine mai koyar da wasannin motsa jiki na nakasassu na Nijar ya muna ƙarin bayani kan yadda ko kuma kan tsarin da 'yan wasan Nijar za su shiga cikin waɗannan wasanni na Paralympic. A hali yanzu abu ne mai wuya mu gane mutanen da za mu kara da su, amma sa'ad da muke da ita ita ce yadda aka jera tsarin wasannin, sannan kuma da dukkan alamu 'yan wasanmu da suke wakiltar Nijar da dukkan alamu suna tattare da nasara, duka da yake horon da waɗancan suka samu ya fi kyau fiye da 'yan wasanmu. Ɗan wasanmu na ƙasar Nijar Tsayyabu goma sha ɗaya ga watan Satumba ne zai karawa da abokaninsa wajen gidajen karfe ɗaya waɗanda za su yi gudun meta ɗari. A cikin wannan wasanni karawa biyu ne za a yi na kusa da zagaye na ƙarshe. Sai mutane hudu da suka rage su kuma za su yi karawa na kusa da ƙarshe goma sha hudu ga watan Satumba. Sai a ƙarshe kuma goma sha biyar ga wata ne Balkisa ta ƙasar Nijar za ta fafata a wajen wasan jifa. de har yanzu muna cikin wato fagen wasanni inda a cikin tsarin kwamfular kwallon kafa na 'yan kasa ga shekaru goma sha bakwai a jiya tawa ta lallasa tilibiri da ci bakwai da daya ita kuma zandar ta yi nasara a kan maraɗi da ci takwas da nema zinzar ce ta zama ta farko a wannan kwamɓalar ta hanyar saka mafi yawan kwallo a raga. A gobe Juma'a daidai karfe hudu za a gudanar da bikin bayar da tukuci a Stade Municipal ta nan Yamai. Sannan kuma kungiyar 'yan wasa wato na in kasa ga shekaru goma sha bakwai ta kasa za ta kara da wasu kwararru matasa da aka zaɓa a lokacin kwamɓalar. Yanzu kuma sai a dakace mu. daga Nyamai zuwa Arlit, daga Tilber zuwa Difa, ku saurare shirye-shirye Studio Kalangu tare da rediyon Studio Kalangu, tafiyar yanayin Nijar. Karfe 5:42 sai shirinmu na musamman a wani mataki na karfafa ayyukan kula da lahiyar iyali. cibiyar kula da lahiyar iyali ta maraɗi ta kaddamar da wani shirin waye kan jama'a dangane da saka sarari tsakanin aihuwa da aihuwa wato tsarin iyalin a tsawon kwanakin da shirin zai ɗauka za a baiwa mata amsa dangane da abin da ke ɗaure musu kai akan lahiyar iyalin wakilinmu na maraɗi muhammadu mamman da muntar muhammadu sun haɗa mana wannan rahoto a kai Tunda sanyin safiya da yawan mata ne suka zo asibitin koyarwa na Ali Shebu, rana ce ta musamman ga matan. A cikin farin ciki ne da anishuwa Dr. Amina Garba Amadu, Shugaba Santa ɗin take karɓar mata, inda ta fara ne da faɗakar da su akan mahimmancin tsarin iyali. Mataki ne na kaucewa rurutsa, kini zai bar damar saka sarari tsakanin aihuwa da aihuwa, yana ba mata damar shayar da 'ya'yansu nono har tsawon shekaru biyu, hakan zai kuma tabbatar da ƙoshin lafiyar yaronsu. Yana da muhimmanci muhimmanci mace ta ɗauki hutu bayan ta aihu. Daidai kusa da ita, uwar gidan Salisu Habi, shugaban tsarin iyali, tana bisa kan teburi ne a zaune tare da magunguna daban-daban na saka sarari tsakanin haihuwa. Akwai ita ruba damce, akwai ta shekara uku, akwai ruba damce ta shekara biyar. Shi ma ita allura daga wata uku zuwa wata uku ne ake yin ta. Akwai magani kwayoyi wanda ake sha su kuma da ake shan su akwai maganin da daga haihuwa zuwa wata shida ana sauyawa a bada na mayan masu wata shida zuwa abin da ya yi shekaru da dama. A cikin matan da suke wurin, Nana Aisha ta saba amfani da magungunan saka sarari tsakanin haihuwa. Ta bayyana mana cewa ta fi amincewa da ta yi amfani da magani maimakon allura. Na ji daɗin aiki da shi, ko da mutum na shan shi ba ya samun ciki ba ya koyi. Kenan mutum ya ji daɗin ya. kuma yana ba mutum hutu ko na wata biyu haka yake ba ni dai ga matsayin shanshi da nake yi in taba daukar allura ban taba daukar roba ba magani dai ne nake ɗauka sabar na hajjin daɗin ya mahimmancin keɓe rana ta musamman a cewar hukumomin kiwon lafiya na jihar Maraɗi shine baiwa mata cikakken bayani akan mahimmancin waɗannan magunguna. Masu da kuma wannan muka ƙarshen shirin namun labarin harshen Hausa na Maricen yau a huta lahiya.